alaikum ban taɓa yin bidiyo akan wani abu da ishafe ne ba da mutane suke yi siyo um, abincin sadaka da nake yi na azumi wanda jama'a ke bada kudaden su tallafi ni kuma nake aikin dafawa ina nuna wa duniya ba ana yawan cin wai riya nake yi ina so ku san cewa riya ba zina bace riya ba fashi bace riya ba sata bace riya ba mugun abu bane in nayi riya so wat ina ruwanku mu ce in yayi riya ma'ana ba za a bashi lada ba to shikenan ina ruwanku idan ban yi bidiyo na nuna da suke ba da kuɗin su a siyo kayan abincin nan a dafa yaya za su san nayi wannan ina nuna domin fidda kaina daga waɗanda suke ba da gudunmawa kuɗaɗen su ɗanyen abinci ke yin sadaka fi sabili da abin nan iya watan azumi ne da azumi ya wuce kenan ya wuce sai wata baɗin Allah kai sai kuma mutane ku minding your own business wasu da suke yin abun masha a baku ayi magana akai dubu nawa suke yin abun tsiya abun Allah wadai kwakwa magana akai sai mutum in yana abin samun lada ku ce masa wai ban da lada tafin hannu ba a so na dama ya sani na yi din idan da abin da za ku yi ku yi